اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau yau muna asabar 17 ga watan ramadan hijira 1444 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda daidai da yau muna takwas ga watan hudu shekara ta 2023 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da addu'a allah ya azurta mu aiki da shi a wannan wata mai albarka na ramadan a wannan masallaci na zamzam da ke hotoro in ba kumanta manta ba dai muna cikin suratun ra'ad ƙarshe ta, jiya mun tsaya kan aya ta 35 za mu ɗora kan aya ta 36 amma kafin mu ƙara bayanin musamman aya ta 35 lokaci halinsa ya zama ba mu sami cikakken bayani na Faɗan Allah masalul jannati lati wa'ida almuttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha tilka uqbal ladhina taqaw wa uqbal kafirin an-nar Allah madaukaki yace misalin aljannan nan ko siffar aljannan nan wacce aka ma masu takawa alkawarinta shine allati wu'ida almuttaqun wacce aka yi ma masu takawa alkawarinta kuma alkawari ne na Allah tajri min tatal anhar ƙoramai suna gudana karkashinta ukuluha da'imun wa zilluha inuwar wato abincinta da inuwarta da wato dawwamammu ne ba sa gushewa sai Allah ya ce tilka uqubal ladzina taqaw wannan shine kyakkyawan ƙarshe na masu takawa abinda za su samu wa ƙubal kafiri na nar su kuma kafirai ƙarshen al'amarinsu shine wuta za su shiga allah ya tsare a tun jiya muka yi bayani cewa ƙur'ani haka yake bayani bayani tsakanin at-targhib wa tarhib ai baka a kwadaitar da kai ai ma bayanin aljanna da lagwadarta da abin da ke cikinta kuma a gaya ma sifofin wanda za su shige ta don ka siffanta da wannan siffar kai ma a yi fatan samu allah ya samu sami aljanna sannan a gaya ma sannan a tsoratar da kai da wuta da yadda take wutar da azabata da aka tanada sannan a gaya maka kuma sifofin wanda za su shige ta su ne kafirai don ka guji irin abin da suke yi da abin da duk zai kai ka wuta allah ya tsare mu da wuta to ita wannan aya kamar jiya mun karanta wata aya da ta daɗa fassara ta da aka ce wato ainihin alkawarin dai da aka yi wato ainihin farko ita aljanna alkawari ma masu takawa mun san alkawarin allah baya tashi ta abin da allah ya alkawari to lallai yana nan ba canji shine sai muka ɗauko aya cikin suratu muhammad wacce ta fassara domin an ce ga siffa aljanna ta jiri min tatal anhar ƙoramai suke gudana ƙarƙashi ba a faɗi ire-irensu ba amma waccan ta cikin suratun muhammad sai aka ce masalul jannati lati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wannan aljanna da aka yi alƙawarin ta ga masu takawa to akwai wato ƙoramai na ruwa wanda suke shi ruwan gairo asinin ba mai canzawa ba canzawa ta launi canzawa ta ƙanshi ɗanɗano kenan ko kuma ƙanshinsa waɗannan anwa guda uku na ruwa su suke canza shi ko ƙanshin shi ya canza saboda ya daɗe a wurin ko kalar shi ta canza ko kuma wato ainihin ɗanɗanansa in an sa a baki canza to wannan ƙoramai na aljanna da suke gudana gwargwadon buƙatar 'yan aljanna kuma ba irin na nan ba da inda aka zuba ruwa ya daɗe to lallai zai canza ba haka suke ba sai Allah ya ce gairu asini. sannan ayat da ta ci gaba da bayanin yadda ƙoraman suke sai aka ce wa harun min labanin lam ya taghayyar ta'amu sannan da wasu ƙoraman su kuma na nono ne na madara wanda su kuma maɗanɗaninsu su ma baya canzawa ɗabi'a nono ko madara in ta daɗe canzawa take da nono ya daɗe kwana biyu uku zai tsami ko ma a firij ɗin na yanzu da ake wato ake takama in dai zai daɗe dole zai canza to shi wannan ƙorama ta nono ba ta canzawa alka Allah ya ce lam ya gayyar ɗamu wani harun min khamrin lazzatin lisharibi sana akwai ƙoramai su kuma na giya lazzatin lisharibin masu daɗi ga masu sha giya duniya masu shan ta sun sha ga ta sa tambele ta sa kwakwalwa ta taɓu ta je ta ɓata hanta cututtuka iri-iri giya take sababa masu shanta amma ita sai aka ce lazzatin lisharibin mai daɗi ce ga masu sha a wata aka ce alishanta khitamu hamis ko kitamuhu mis in an kurɓe sai a joni kanshi ya tashi kaga aljanna ni'imomin ta yan uwa isu ne abinda mai hankali ya kamata ya mai da hankali shi yasa manzo da sahabbai kullun da su aljanna ya za su same ta ya za su same ta neman tsari da wuta roƙon Allah ya ba su aljanna mu ko yanzu duniya ce take ruɗan mu su kuma duk abin da suke cikin duniya suna da abin da za mu ji a ayan nan wato suna da ƙarewa ita ko ta aljanna ta dawwama ce ni'imar kamar yadda dai muka ji na na alqur'ani daga cikin anhar din aka cewa anharu min asalin musaffa akwai wata korama ita kuma ta zuma ce tatacciyar zuma ba zuma wacce take sai an zo kana taunawa a kana tsoro ko da wani abu a ciki duk babu tatacciyar zuma haka za da ta ita ma gwargwadon bukata wannan dan aljanna 'yan kuwa abinda aka tanadan masa a hadisi da annabi ya bayani cewa mala ainu ra'at ba wani ido da ya taɓa ganin irin yadda kayan aljanna suke wala udhunun sami'at ba wani kunne da ya taba jin labarin ya ji yadda abin yake ya wasafa shi eh wala khadara ala qalbi bashar ko ma ya ɗarsu a zuciyarka kasan wani zai tafiya ya gano wani gida ko america ko faransa ko rasha kasashen duniya nan yadda suka ci gaba technology ko ka taho kofa kafin ka zo kai ne son sosai sai ta bude ka shiga saboda budewan ma aiki ne ko ko ba haka ake ba kofa za ka shiga ba bukata ka taba ta kai ne kana zuwa ita bude kana wuciya ta mai ta abubuwa duka yanzu ana ta kwayar ababen aljanna kwaikwayo ne ba irin na aljanna ba ne domin wannan kofar za ta iya cijewa wata rana ma inda wuta take amfani wutar babu kuma allah zai iya lalata duk abubuwan ma na duniya ne ba su da tabbas ƙarshe ba su ma lalacen ba in gidanka ne aka tsara ma shi haka wata ran za ka mutu a zare ka a ji a sa kabari in kuma ka ci gaba da rayuwa zai tsufa a yi wani wanda haka yanzu abubuwa ake ta yin su wanda suke kama da na aljanna amma fa ba na aljannan ba ne gado kaga ana yadda ake yin shi yanzu wurin kwanciya mota yadda take abubuwa duka to ba fa irin na aljanna ba ne sai allah ya ce wa fiha min kulli samara a cikin aljanna nan suna da dukkan kayan marmari kayan marmari da wanda ka sani da wanda baka sani ba kuma su ma suna ne ba irin na can ba ne domin kayan marmarinka in baka dan sa shi a firji ba ma lalacewa zai ko ana nan kwana biyu na can babu gwargwadon bukata ne ga shi nan Allah ya ce wa maghfiratun min rabbihim ga gafara ta musamman daga ubangijinsu da za su samu ba su da sauran wani laifi da Allah ke cajin su ko tuhuma su da shi sai an wanke su tas dan aljanna sai an hisabi sun tsallake saraki. aka gaya mana ma cewa bayan sun tsallaken isu isu yan aljanna a sake musu dan kware kware hisabi saboda dai a wanke zuciyar kada wani ya shiga yana kullun wani ka san kullun shi ma damuwa ce ko kana dan jin haushin wani kun nemi aure tare ya kasa ka ko muna makwabtaka yana dan cutar da kai kana jin haushi to duk babu wannan dai zai shiga aljanna zaka shiga duk an kankara wannan tsakaninku wannan aljanna ki ne uwa abi kwadayi abin fata ga abin da nake gaya muku sai Allah ya ce kaman huwa khalidun finnari shin wannan wanda suke da wannan ni'imomin zai yi daidai da wanda zai dawwama a wuta sun yi daidai babu shi dawwama zai kuma wuta ce ba irin ta duniya ba sai Allah ya ce wasu kuma an hamiman faqadda am'a'uhum so 'yan wutan sun shiga bayan azabar wutan kuma za a rika shayar da su ruwa mai tafasasshe wanda zai rika tsintsinka 'yan cikinsu Allah ya tsare mu da azabar wuta yasa kullum annabi yake neman tsare rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar ita ce babba addu'a manzo har dawafin yana yi abin da yake faɗi tsakanin rukunul yamani zuwa hajarul aswad ya Allah ya ubangiji ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira kyakkyawa a duniya wannan ba sai ka lissafa ba Allah ya fi ka sanin me kyakkyawa a wurinka addu'a ce shamila miya. ta fi ka zauna kana ba ni mota mai kyau kyakkyawa ba ni mata kyakkyawa ba ni wa gida wannan ai ba za ka iya ba akwai abin da kai kake ganin kyakkyawa ne ba kyakkyawa ne a wurin Allah wa amma an kace rabbana atina fid dunya hasana ya Allah ka ba mu kyakkyawa a na duniya wa fil akhirati hasana da kyakkyawa a lahira ita ce aljanna wa qina azaban nar ka tsare mu daga azabar wuta wannan addu'a da annabi ke kenan kuma yake ga ma Aisha ya Aisha itaqin nara walau bi shiqqi tamra ke Aisha ki ji tsoron wuta ko da da tsagin dabino ki baya sadaka da nufin Allah ya tsare ki daga wuta kullum haka rayuwar annabi take da sabai saboda su sun fahimci wannan aya din a ya zo cikin hadisi ingantacce hadisin bukhari da muslim hadisi abdullahi dan abbas wata rana manzo sallallahu yana sallah ta kusufi sai aka ji kalu suka ji sabai sai wato suka ce ya rasulallah ra'ainaka tanawalta shay'an fi maqamika hadha ya rasulallah mun ga kana tsaye a matsayinka na liman mai sallah mun ga ka kai hannunka za ka cap kamar za ka cap wani abu haka muka gani daga matsayinka inda kake tsayen nan kake mana sallah mun ga ka tafi ka kai cafkar wani abu kamar za ka kama shi saboda haka sai suka ce sun mara a ka sai kuma muka ga ka dawo ka dawo matsayinka ka tsaya kala sai ce in ne ra'aytul jannata ni na ga aljanna ne au uritul jannata ko kuma an nuna man aljanna ne fatanawaltu minha unqudan shine na kai na in damko in cafko wata tuta ta kayan marmarinta na kai na in damko walau akhastuhu la akaltum minhu da Allah ya sa na samu na kamo shi to da kunci daga gare shi wannan dodan kayan marmarin ma baqiyati duniya muddin duniya na nan za ku ta ce har duniya ta tashi ba zai kare ba ku duba wata mu'jiza ce ta manzo yana cikin sallah aka nuna mai abubuwan da suke cikin aljanna sai ya ga wani tuwa to dodo ko na inabi ne ko na tufa ne ko na dabino ne ya kai zai damko sai aka ce a'a ba yanzu ba masu tafsirin hadin suka ce ma'ana kayan aljanna ba zai ciye a duniya ba dan duniya daban lahira daban abin da ake can daban wannan daban an nuna ma annabi ne dan ya ga abin da yadda aljanna take eh kila da ya iya cinto daga nan kuma duniya tashi za ta yi an gama rayuwar duniya kenan sai kuma a tafi a ta lahira Allah ka ba mu wannan hadisai duka abin da suke nuna mana wato ainihin falala da ni'ima da Allah ya tanadan ma 'yan aljanna hadisin jiya mun karanta shi wanda muka ji cewa manzo sallam ya ce ɗan aljanna yana ci yana sha za su ci za su sha eh amma kuma abin sha'awa ba sa fitar da majina ba kuma sayin ba haya ba sayin bawali duk waɗannan abubuwa ba sayin su saboda me abincinsu yadda yake kamar in sun wato kamar suka yi wata gyatsa shi kenan wannan yan gyatsar shine ne abin da ya fita fita kenan kuma gyatsar ƙanshi gare ta kamar ƙanshin miski ba gyatsa magos irin tamu ta nan ba da za ka yi wani warin abincin cikin kai fito ita ba haka take ba to kaga yan aljanna na yan uwa eh a wani hadisi aka ce za a ba ɗan aljanna ƙarfin wato ainihin mutum ɗari na nan duniya mutum ɗari to haka za a tattara ma mutum ɗaya ƙarfi na cin abinci da sha da jima'i da sha'awa ya zama duk shi yake da su shi yasa annabi ya ga tsohuwa ya ce ba za ki shiga aljanna ba ya ta kuka ya ce ai abin da nake nufi yadda jikin nan naki yake haka ba haka za ki shiga ba sai an mai da ke tsawon annabi adam an ce zira'i sattin a yanayin jikinka wannan ba zai iya ɗaukan ni'ima aljanna ba A ah, yanzu ko nema ta duniya ba ku gani ba yanzu ka je aka jefa ka cikin wata ni'imar sai ka fita kai ta mura ka sha ezi ka waye ne sai ka ga ba lafiya to balle ta aljanna ni'ima aljanna sai an sake kera jikin an sake zira'i dai an ce sattin tsawon annabi adam kenan haka kowa zai shiga to shine wannan hadisin shi ma abin da ya nuna kenan yan aljanna duk sai an musu wannan hidimar sannan a sa su gidan aljanna Allah ka samu Allah ka samu aljanna Allah ka tsare mu daga azabar wuta wannan shine ina jin sai aya ina ga akwai ƙarshen ayar ko can wada inda aka ce wato tilka uku wadda akwai magana inuwa da aka ce akwai inuwa wacce take inuwa ba ta gushewa na jin mun karanta hadisi ko wanda cewa mai doki ingarman doki mai gudu zai yi tafiya shekara ɗari ƙarƙashin inuwa aljanna bai wuce ta ba sannan da aka ce ɗin nan wato ita inuwar kanta ukuluha da'imun wa zilluha abincinsu na dindindin ne bai karewa kasan ni'ima iri biyu ko ta yanke ko ta kare yankewa wata ranta samu wata ranta yanke wata ranta samu shine yankewa to banda ni'ima a janna karewa kuma ta kare karkab shi kenan babu to duk ɗayan biyun nan babu da abin da ya shafi abin da duk ɗan aljanna zai ci na nan dindindin kullum haka kuma inuwar da yake ita inuwa ba irin ta nan duniya ba ce tana nan kana ciki an jima ta gushe rana ta zo wurin ba haka take ba shine aka hada su aka ce wato ukuluha da'imun wa zilluha abincinsu na dindindin ne kullum ba yankewa ba karewa haka kuma inuwa ita ma ba yankewa ba gushewa ba karewa ba inuwa ce ta nan duniya rana ta mai da ita nan ta ma a babu a aljanna ba zai ga wata rana balle ta dame shi ba ni'ima ce yan uwa wacce take sai dai a faɗa ma iya abin da za a iya faɗa ma amma ba za ka iya gane ta yadda duka ke zato ba to da aka gama ibn kasir ya ce to shi ƙur'ani haka yake zuwa wato a nan sai aka gaya mana wato yi Allah ta'ala bai da sifatil janna wa sifatin nar giba fil jannati wa yuhadhdhira fil nar Allah yakan gwama ni'imomi da sifofi na aljanna da kuma sifofi na wuta domin ya kwaɗaitar da aljanna masu kwaɗayi su kwaɗayi su nema sannan domin ya tsoratar da wuta don masu tsoron shigar ta su nisance ta abinda zai ja su shiga ɗin. shi yasa qur'ani yake zuwa da wannan haza ولهذا لما ذكر janna الجنة بما ذكر قال بعده da aka gaya mana sifofin aljanna to baya sai aka cika da cewa tilka uqbal ladina taqaw sai aka cewa uqbal kafirina nar kyakkyawan ƙarshe wato na masu takawa ita ce aljanna sannan sannan kuma mummunan ƙarshe na kafirai ita ce wuta so mummuna ne don wanda zai shiga wuta kuma shine ƙarshen shi kaga ya zama mummuna shi kuma wanda duk zai gama rayuwa da kuncinta da wahalarta ya je shiga aljanna shi kuma kyakkyawan ƙarshe kenan yasa ake cewa aljanna wato ita ce abin nan ɗin kafiri duniya aljanna kafiri sannan kuma duniya kurkukun mumini da mumini yana da halal yana da haram yi kaza ka yi bari kaza ka bar shi ko kana so ko baka so shi ko kafiri ba ruwan shi komai ya ga dama zai yi shi yasa sai a ba su ma duniyar dan su gama cinye rabon su sannan kuma kai mumini ka can ka je ka sami naka to mai Allah ya ce aya ta gaba a'udhu billahi minash maɗaukaki ya ce wallazina atainahumul kitaba waɗannan da muka ba su littafi atainahumul kitaba muka ba su littafi yafrahuna bima unzila ilaika sukan yi farin ciki da abin da aka saukar gare ka wa min al-ahzabi man yunkiru ba'd amma daga cikin wasu ƙungiyoyi sukan yi musun wani yanki na shi abin da aka saukan maka ka ce inna ma umirtu an Allah ni an umarce ni ne in bauta ma Allah wala ushriku bi kuma ba zan tara kowa da shi ba ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab zuwa gare shi nake kira kuma zuwa gare shi makoma take to anan malamai suka ce abinda ake nufi walazina atina humul kitaba wanda aka ba su littafi su ne ahlul kitabi kenan wahum qa'imuna bi muqtada ahlul kitabi akwai wanda sun karanta sifofin manzo a cikin littafin su kuma sun fahimce su yayin da Allah ya aiko shi da manzanci suka yi farin ciki da abin da ya zo masa na gaskiya suka karba suka bi suka yi imani shine Allah ki cewa ladina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka waɗannan da muka ba su littafi suna farin ciki da abin da muka saukan maka sai Allah ya ce wa minal ahzabi sai aka ce humul yahudu wan nasara daga cikin su kuma ko su kungiyoyin na kafirai man yunkiru ba'dha wanda suke inkarin wani abu na sashin shi alqur'ani na abin da ya shafi sifofinka da, da, cewa shaidar zaka zo manzan ƙarshe sai suke inkarin irin waɗannan to kaga a nan muka duba za ka ga wata ayar can cikin suratul baqara tana ƙara bayani a wannan allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi wa man yakfur bihi wa ulaika humul khasirun waɗannan da muka ba su littafi yatlunahu haqqa tilawatihi kuma suke karanta shi haƙiƙanin karanta shi ulaika yu'minuna bi wannan su ne suke imani da shi littafin wato suke imani da alkur'ani kenan tunda sun karanta a nasu sun ga siffofin manzo kuma da ya zo aka ce ga ƙur'ani suka imani da shi ta Allah ce wa man yakfuru bihi wanda duk ya kafirce da shi alkur'ani bayan shi ya riga ya zo Allah ya aiko manzo ba wani manzo kuma da zai da'awar abin da ya zo da shi sannan ba wani da zai bi wani manzon ba manzo ba a biyayya sa shi yasa annabi ke faɗi cewa wato ga yahudawa da musa yana da rai ba abin da ya rage mai sai dai zai bi ni laukana musa hayyan ma wasiyahu illa tibai da musa na nan da rai ku da kuke cewa kuna kan addininsa. to ko shi da yana da rai ni zai zo ya bi yanzu. domin zamanin addini na ne nashi an shafe shi na annabi isa an shafe yanzu na zamanin manzo ne don shi ne cikamakin annabawa kuma risalar da ya zo da ita ita ce har ƙarshen duniya to ne ainihin Allah madaukaki ke gaya mana waccan ayar sai ce fa ulaika humul khasirun waɗannan su ne masu hasara wanda gashi sun san gaskiya annabi shine annabi na ƙarshen zamani ƙur'anin da aka saukan mai gaskiya ne amma suka ƙi kuma har yau wannan tana faruwa galibi za ka ga fasto in yayi zurfi wajen karatun littafansu sai ya gane duk shirme ne kuma sai ya gane musulunci shine wasu da yawa sai ga Allah ya su da musulunci yasu musulunta wasu kuma kila fata ta riga ta tabbata kansu son zuciya wasu kuma sai su ga in sun tuba to wannan abin da suke samu na girma da wani tamani da suke samu a cocin wa zai ba su sai su ci gaba da ɓannarsu tare da sun san ƙarya ce eh jahilansu ne suke tafiya akan wannan ababen na rashin daidai shine a wata ayar ita ma Allah madaukaki ke ga mun cikin surar Isra'i cewa qul aminu bihi aw la tu'minu wato ku yi kace masu aminu bihi ku yi imani da shi alqur'ani ko ma kar ku yi wato susuwa kenan quraishawa ko kafirai na zamanin manzo ake ta ya gaya masu ku yi imani da shi ko ma kar ku yi innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani lil sujadan waɗannan da aka ba su ilimi gabanin shi Alƙur'ani, aka sauka masu da a attaura kinan ko injila izaitula alaihim in aka karanta musu alqur'ani yakhruna lil azqani sujada sai su faɗi a wuyayensu suna masu sujuda waya na su rika cewa subhana rabbina in kana wa'adu rabbina la maf'ula tsarki ya tabbata ga ubangijinmu yadda ya kasance alkawarin ubangijinmu abin aiwatarwa ne abin aikatawa ne na cewa wannan ƙur'ani zai zo wannan manzo zai zo kuma abin aiwatarwa ne allah ya aiwatar eh kuma zan an gama za a yi tashin kiyama shi ma da alkawari ne na allah za a aiwatar da shi wannan ayoyi suna nuna mana cewa ayana abin da take nufi wato idan da ƙur'ani ya zo wanda Allah ya zurta su da shiriya daga cikin Yahudu da Nasara to sukan karɓa su farin ciki da abinda annabi ya zo da shi amma akwai wasu ƙungiyoyi su kam sukan yi inkarin wani sashi na Qur'ani shi ko ƙur'ani baya karɓar canke ka yadda da kaza ba ka yadda da kaza ba dole gaba ɗaya ƙur'ani ka cokan ake imani da shi a imani da wasu ayoyi a kafirce wasu Allah baya karɓar wannan sai Allah ya ce qul inna ma umirtu an abuda Allah to ka ce masu ni an umarce ni in bauta ma Allah wala ushriku bi ba zan hada shi da kowa ba ba zan shirka shirkanta shi da kowa ba a ko ban ji gyaran ba ushirika to ushirika eh, binan ko fataha ce ushiriku ne ce to kuskure ne na na harshe qul inna ma umirtu an wa la ushrika bihi ushrika wato ai umarce ni bauta ma Allah sannan kada in tara shi da kowa wannan shine aikin dukkan annabawa yasa dukkan suke cewa wato suna wato kowa yazo zai ce malakum min ilahin ghairu ba ku da wani Allah abin bauta in ba Allah ba wannan shine aikin duk manzanni su bauta ma Allah shi kadai su umarni a bauta mai shi kadai kuma su hana shirka ilaihi ada'u ilai shine ilaihi ada'u zuwa gare shi na kan kira yanan duk wata da'awa da mutum zai to ya zama da'awar shi zuwa musulunci a yanzu akwai kungiyoyi suna nan da yawa musamman wasu ma suna samun tallafi daga waje daga kafirai wasu ce su ma da'awa suke su ma kira suke yi ƙungiyoyi iri-iri suna nan ga shi annabi shi abinda ainihin ya ce ada'u wato ilaihi ada'u ilaihi sai da aka fara wato hasur kenan ilaihi zuwa ga Allah ada'u ne nake kira to kai ma kiranka yau da iliminka ko da dukiyarka ko da mulkinka ko da wasu irin dama da Allah ya baka to ta zama kira ne zuwa ga addinin Allah zuwa ga abin da annabi ya kira gare shi ba san zuciyarka ba ba wata ƙungiya wacce take shari ce cikin al'umma ba wa ilaihi ma'ab kuma makoma zuwa gare shi take kun ga ashe sai mu duba mu ga makoma tana zuwa ga Allah wa kadhalika anzalnahu hukman arabiya haka nan muka saukar da shi shi alqur'ani hukuman ya zama mai bayani na hukunce hukunce arabiyan kuma da yare ko da harshen larabci ba da hausa ba ba da yarabanci ba ba da turanci ba wala in ittaba'ta ahum? ba da ma ja'aka min al-ilmi idan har ka bi soye-soyen zukatansu da ra'ayoyinsu ba da ma ja aka minal ilmi bayan abin da ya riga ya zo maka na gaskiya na ilimi ka riga ka san gaskiyar ka san ilimi to sai ka bi soyayensu soyensu to Allah ya ce malaka minallahi min waliyin ba ka da wani majibinci wato wanda zai kare ka daga Allah wala waqin babu kuma wani mai baka katanga da kariya baka da majibinci da zai jibince ka ya taimake ka duk sadda bayan ga gaskiya ka santa sai ka bacce ka bi soyayyen zukatan wasu to Allah ba za ka sami wani taimako daga Allah ba sannan kuma ba za ka sami ta kariya ba daga wato fushin Allah to a wannan aya za mu ga cewa a ƙur'ani an saukar da shi ne da larabci wa kazalika anzalna hukuman arabiya shi ƙur'ani hukunci ne hukunce hukunce ne ba ta tsinniyoyi ba ne kamar yadda su kafirai suke faɗi in an ce hukunci rani in ka ɗaukai cikin shi duk za ka ji bayanin sallah azumi zakka hajji zamantakewa cinikayya auratayya komai makwabtaka duk wani abu ƙur'ani an yi bayanin shi sunan manzo ta ƙara sannan kuma fahimtar magabata an ƙara sharhi su ne sahabai kenan to sannan sai aka ce mana an sauka hukuman domin ya zama Abin da zai zama ana yanke hukunci da shi kenan eh ai eh, anzalna alayka alqur'ana muhkaman eh sannan mu'raban da larabci larabci Allah ya ɗaukaka shi ta sababin qur'ani da aka saukar da shi sauran yarika wasu duk sun ɓata babu su saboda me ba a saukar da wani littafi da wannan yaran kuma aka ce za a tsare shi littafin daga canji ba sai ƙur'ani. Ina nahnu na zikira wa inna lahu mu muka saukar da ambato ƙwar'ani Allah ya ce kuma mu muka ɗau gabarar kiyaye shi wannan alƙawari da Allah na kiyaye ƙwar'ani shi ya sa larabci ya sami ta goma shi ya sami gata har yau harshen larabci bai bata ba ba don haka ba da tuni larabci ya zama shi ma labari sai ka shiga cikin larabawa na saudiya su daban gargaliyarsu na masar daban na nan irin su tunisiya daban su algeria da ka tafi ba larabci suke irin na ƙur'ani ba yanzu haka gargaliya suke yi na can daban na can daban amma inda za ka yi larabci wanda aka saukar da irin wanda yake cikin alƙur'ani to sai ka karanta alifun ba'un ta'un sa'un ko kai dan balarabe ne a yau kuma sai ka karanta na hau na ka'idojin shi larabcin shi yasa ma sai ku je ku karatu da larabawa a kafe rizol na jarrabawa sai ka ga 'ya'yan laraba duk sun faɗi na hau sun faɗi larabci baƙaƙe 'yan afirka su kuma sun ci larabci saboda me to da kai ba harshen ka bane tsaya za ka karanta shi ka san shi shi kuma yana jin kamar yaren shi ne amma yana yi da wannan gargaliyar bai mai da hankali sai a zo jarabawa kaga ya kasa cin hau. saboda ya bar larabci tuni kun fahimta to ƙur'ani har yau in kana so ka ji zaƙinsa da garɗinsa sai ka karanta shi da larabci yanzu nan na karanta ne ɗan kuskuren wasali da harshe alaran maji bai banni ba na wuce sai da ya gyara ƙur'ani mu'jiza ce ta shi baka isa ka ƙara harafi ko ka rage ko ka cire ko kai waye banda wannan kare da Allah ya ba Qur'ani da tunan canza shi ba abin ba su kula kula su canza shi ba amma ina da sun yi za a dago za a gare kuma za a tarwatsa al'amarin su saboda Qur'ani an saukar da shi ne kamar yadda muka ji a wannan ayar an saukar da shi da larabci ba wai da wani harshe ba hukuman arabiyyan wance hukuncen da ke cikinsa tabbatattu ne tabbatattu ba su ba za ka je ka canza hukuncin da Allah ya saukar ba eh da jiya an ce riba haramun ce yau kuma sai a ce a'a riba sunan ta riba ko kuma da larabci suna kiran ta fa'ida babu wata fa'ida tana nan riba riba ce ayat da ta haramta ta ka koma cikin bakar kaji nan, giya da aka haramta ta hukuncin ta haramun haramun ce har duniya ta tashi ba wanda ya sai ya canza ya zo ya ce giya halacci haka haka in ka ɗauko ababen da aka ce a yi su ma wajibi ne suna nan babu canji hukuman arabiyan sai dai ka karanta yanzu za ka ɗau fassara ta hausa fassara ce ba wai lafazin ba ne ka ɗau na turanci ka ɗau na faransanci yarukan duniya duk za ka iya tarjama ƙur'ani a tafsirinsa amma shi lafazin larabcin lallai lafazin ƙur'ani da larabci ake rubuta shi kuma sai da alifun ba'un ta'un shine muke jin alif lam mim a farko farkon surori idan a nuna mana mujiza irin ta alƙur'ani wacce Allah ya saukar masa da kuma wannan mujizar ta shafi harshen larabci shi yasa kowa musulmi da bahau wato ina so ce da dan baki dan afirka da ba larabi da yan europe da kowa sai ya karanci larabci shi ne malamai suke cewa da ayan nan tana nuna kamar koyon larabci wanda za ka iya karatun ƙur'ani aƙalla wajibi ne ga duk ɗan musulmi yasa yau ake ta ƙoƙarin kau da 'ya'yan musulmi daga karatun alƙur'ani da alhamdulillahi mu dai nan ƙasar musamman mu nan arewa har yau wannan abin bai zo ba suna yaƙin amma makarantun ƙur'ani ana ta karatu yara na karantawa kuma suna haddacewa maza da mata ba sai mu ta ma Allah godiya amma wasu wuraren fahimci su da yaƙi wasu wuraren ƙasashen da kuke jin labari an ci su da yaƙi za ka ga kana ganin mutum balarabe amma ba zai iya karanta maka ƙur'ani ba in kana karanta sha'awa yake na mamaki ba zai iya ba da tuni ya rabu da ƙur'anin to mu ma dai yanzu ya ɗan fara gangaro mana nan amma dai ta can haka a ce karanta fatiha fatiha ta gagara kaga wannan matsala ce saboda haka ya yan uwa a tashi a karatun ƙur'ani a iya larabci domin shi ƙur'ani ya sami gata yanzu ana nan ma ina karanta za ka ji gwanin daɗi karatun saboda me da larabci yake yi in an ce da larabci wurin ha za ka ce ha wurin ƙa za ka ce ƙa wurin ha za ka ce ka gaba da hausa ba inda hausa ce hausa ba su da ha ba su da ƙa ba su da la ba su da to da larabci duk sai ka shiga da waɗannan cikin karatunka in ko da hausa ne ka ga sai ka ce ko alhamdu hamdu na wuri mai kamar da haɗin kamar da shi alhamdulillah rabbil alamina alamina a wurin hamza ce alamina ainun ne da larabci alhamdu ha alhamdulillah rabbi ra rabbil alamin wannan shine larabci an buɗe makarantun manya dan allah a je a koyi larabci nan santa an buɗe an fara wani ban sha'awa an cika Karshe sai suke ba mu labari mazan duk sun zai sun daina zuwa sai a buɗe makarantar mata ta ɗore mata faka domin su kula da yara kula da gida yin abinci amma sai makarantar mata ta ɗore amma ta maza manya ta koyar larabci musamman daga gari sun gudu ta an zo an fara an tsare shi ya karanta ha ya karanta sai ya ce an matsa mai sai ya gudu to da Allah a daure a koma a ci gaba da koyon larabci kuma a rika zuwa karatu tsakanin magariba da isha yana da muhimmanci Allah ya ce wala initta ba ta ahwa ahu idan ka bi soye-soyen zukatansu ba da ma ja ka minal ilmi bayan gaskiya ta zo maka ma alaka minal lahimin wali ba ka da wani majibinci da zai taimake ka game da Allah ya tsare ka daga azabarsu da fushinsa malamai suka ce wannan aya tana magana kan malamai mabuta ilimi ka san gaskiya ka karanta ta ka fahimce ta ka kyaki da ita saboda wani abu na duniya da za ka samu in ka faɗi gaskiyar kila wani zai ji ba daɗi shi kuma wani yi ne maka wani abu kenan ka ƙi faɗinta ko kuma a kanka karan kanka ba za ka aikata ta ba don kar a sa maka wani suna daban ko ka a tsane ka ko kuma karatunka a daina zama sai dai ka zama kai ga kanan a rasa ina ka sa fuska malamai suka ce lallai daga cikin wanda suke magana ibn kasir wanda tafsiri na ke gaban shi ya ce wa haza wa idun li ahlil ilimi? wannan narko ne da jan kunne ga ma'abuta ilimi an yattabi'u subula ahlal dalalati su bi hanyoyin ma'abuta ɓata ba da masaru ilaihi min suluki sunnati nabawiyya bayan da sun bi hanya ta wato sunnar annabi sallam wal mahajjatil muhammadiyya bayan sun bi gwadabe na manzo sallallahu sallam sun gane daga baya kuma wato sai su kauce su ce suna alaman ja'a biha afdalu salatu wassalam suna akan abin da annabi zo da shi rana tsaka kuma saboda wani abu na duniya sai su bar wannan su bi hanya bata kaga wannan halaka ce saboda wani abu na duniya da girma da ka samu da don kafiran duniya ne yanzu inda za ka zama lalataccen malami yanzu za su kawo tallafinsu yanzu za su kawo ɗaukinsu ta hanyoyi daban-daban ba za ka gane ba za ka an fara shahara ka ana ɗaukaka ka a gayyace ka nan conference nan ina ne nan ana saboda sun san ka fara fatoyi irin yadda suke so amma muddin kana tsaye to sai da za su sawa safa ka kai ba gidaje ne a yau baka gane da duniya take tafiya ba baka gama son ba to baka zama social ustazu ba E, ka fara fatoyi irin yadda zai daidai da ka rika don wato nusan nasi ka bokara shi da zai daidai da son zuciyarka ko kuma son zuciyar wanda za ka yi fatawa to wannan ayar babban narko ce ga masu wannan duk wanda zai ɗau hanyar annabawa ya riƙa fatawa da sunan mai allah ya ce mai annabi ya ce wallahi ji tsoron allah ga abin da allah ya ce wannan annabi ake gaya ma annabi ba zai allah ya san annabi ba zai kauce ba kuma ba zai bi son zuciyar kowa ba amma shi ake gaya ma don al'ummarsa su guji wannan fanɗarewar E, shi yasa aka ce me wala in ta ahwa ahum kai manzo idan ka bi soyayya soyayya zukatansu ba da ma ja ka min ilmi ba abin da yazo maka na ilimi da hujja malaka min Allah min wali wala wa ka da wani wanda zai baka kariya Ba ka da wani majibinci da zai jibinci ka game da azabar Allah saboda haka mu ji tsoron Allah Allah ya tsare mu Allah ya ci ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ke ce wa laƙadai na rusulan min ƙablika hakika mun aika da manzanni gabaninka wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya muka sanya masu mateku na aure ko muka sanya masu zuriya ‘ya'ya kenan da suka haifa da jikoki wa makanin li rasulin an yi atiya bi ayatin ba wani manzo da yake da ikon ya zo da aya wato mu'jiza kenan illa bi iznillah sai da izinin Allah likulli ajalin kitab kowane wato ajali lokaci kenan kitabun rubutacce ne wanda aka rubuta mashi faruwa shi lokacin kowane ajali da abu zai faru to kafin ya faru dama can kitab rubutacce ne wannan karatun da muke an rubuta shi yau za a yi kenan azumin nan da muke an rubuta zamu ko duk wani abu da ka sani wato ainihin likulli kulli ajalin kitab yamhu ma yasha wa yuthbit Allah yakan shafi abin da ya ga dama na hukunce hukunce wa yuthbit kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama na hukunce hukunce wa hu ummul kitab a wurin Allah asalin littafi yake shine lauhul mahfuz wurinsa shine yake da shi kuma shi lauhul mahfuz komai na cikinsa eh domin Allah tun kan halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin ya halicci alƙalami na ƙudura ya sa aka rubuta duk abin da zai faru a wannan duniyar da shekara hamsin kafin halicci duniyar ma ya sa duk abin da aka yi dama yana can can yana can shi ne asali sai dai lokaci a jira ya faru to wannan aya ita ma kamar manzo sallam ana haƙurtar da shi ne cewa kar ya damu idan ana nema a tuhume shi in shi manzo ne me yasa yake aure me yasa yake da 'ya'ya kamar yadda can ba suke tambaye ya yake zuwa kasuwa ya yake cin abinci ya yake waye duk aka yi masa raki wannan dai isgilanci ne irin na kafirai su a gonin su manzo kamata ya zama kamar mala'ika bai ci bai sha to mala'ika za ka yi koyi da shi yanzu annabi da bai aure ba ina za ka san suna aure wurin wa za ka koyi ta in mala'ika ne shi bai auren ba to ya ce ku aure to ya za ka kwaikwaya bai ya'ya ba ya za ka sami yadda ake tarbiyya duk komai haka abinci da bai ya za mu koyi suna cin abinci ya ake ci hmm? har ya zo yana ci za su ci abinci yaro ya taho tsagam zai saka hannun shi na hagu sharaf annabi ya riƙe hannun yace ya gulam san me la ko sannan me kul minika wa kul min mailika kaga da babu cin abinci ina za su wannan sunan sai da za su ci abinci yaro ya taho dan nan nan zai saka hannun hagu annabi ya rike hannu ya ce kai yaro ka ambaci ka ambaci sunan Allah tukunna ka ce bismillah sannan ka ci da dama ba da hagu ba sannan ka ci gaban ka ba gaban wani ba kaga annabi da da bai cin abinci a sami wannan sunnar to duk abin da suke inkari to shine ana ke ga manzo wala kad arsalna rusulan min qablika hakika mun aika da manzanni gabanin ka ko da muka aika su su ma irin ka ne mutane ne akwai bashariya tare da su wato manzanni ne Allah ya fifita su cikin mutane ya ba su manzanci amma ɗabi'u na bashar suna nan tare da su ɗabi'u na ɗan adam shine za ka ci za ka sha za ka jinwa za ka yi aure za ka yi gyangyaɗi za ka yi bacci duk waɗannan abubuwa an sama manzo saboda mu sami abin koyi Allah yana da ikon ya aiko wato manzan da baya cin baya sha ko har ma abin da muke cewa kuɗi a bashi kuɗi ya fi kowa ba ruwan shi da bara amma duk ba haka ba dan a nuna mana ƙofofin barinsa ake dan kowa ma ya amfana ko kaga sai ake ba annabi hakuri ce ai kafin ka mun aika da manzanni sannan waja'alna lahum azwajan mun sanya musu mateku na aure wa zuriyatan da kuma zuriya ɗaya kenan ibn kasir ya ce anan kazalika qad ba'athna al-mursalina ka basharan hakika hakanan gabanin ka muka aika da manzanni kuma dukkan su 'ya'yan adam ne eh ya kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa yatuna zawjat wa yuladu lahum waja'alna lahum eh wannan manzanni da muka aika suna cin abinci suna tafiya su je kasuwa su saya su sayar sannan suna zakke ma matansu na aure sannan kuma suna samun 'ya'ya don suna haihuwa sannan muka sanya masu mata na aure da zuriya annabawa aka ce duk annabawa sun haihu a tarihi annabi isa ne kadai ba a da tarihin ya haihu annabi isa alaihi salam ko amma dukkan su hadda ma wanda ya roki Allah cewa kada eh ko wala tazarni farda ne ko ya take rabbi la tazarni fardan wa anta khairun waris haka ya roka Allah kakka bani ni kadai bani da magaji kuma dai haka annabawa zaka ga sun roki 'ya'ya kuma Allah ya ba su shi yasa yawa masu kokari su zagi manzo su aibata shi wai me yasa shi yake da mata tara kuma ya hana al'umma sa su su auri hakan sai daga hudabin da ya kasa aibata manzo za a yi to wannan sai ka yi masu raddi ka ce to ai manzannin da aka aiko da duk kun yarda da su ba kun yarda da annabi dawuda ba an ce yana da mata nawa Tasa'in da tara, aka ce yana da mata tasa'in tara alabi suleiman matan shi nawa to da mai tasa'in da tara da mai tara kuma kun yadda da wancan kun imani da shi ko saboda kawai kuna so ku aibata manzo sallallahu kuma auren manzo da yana mata tara duk da wani dalili mace ɗaya ce aura budurwa ita ma tana yarinya ficiciya ya shekara shida sauran nan duk zawarawa ya aure su dan wata manufa da wani tallafi da taimako to ina magana shawa nan amma saboda kafirai makiya Allah ya za su aibata musulunci ya za su aibata wanda ya zo da musulunci haka suke rubuce-rubuce iri-iri wai annabi shahawani ne mutum ne mai yawan sha'awa shi ya sa in zai tafiya he da matan shi in zai wa a'a to laifi ne ka tafi da matanka ai da aka haramta maka zina sai aka halatta maka me ka ta aure to me laifi za ka yi tafiya ka tafi da matarka don ka kare kanka kana nufin ya tafi ya je hotel ya je wani wuri daban manzo sallam duk abin da ya zo da shi ya zo da shi a matsayin mai koyi shi yasa allah maɗaukaki wato ainihin ya saukar da aya a kan shi manzo cewa qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya ka ce masu ni ku sani kadai mutum ne kwacin ku bambanci na da ku ana man wahayi annabi ana mai wahayi amma wajen ba shari'a yana bacci yana gyangyaɗi yana gajiya yana ci yana sha yana aure duk wannan an sa kuma akwai hikima cikin haka ba kasawa ba ce ga manzo a ɗaukaka ce sai dai ya bambanta shine inda allah ya ce yuha ilayya ni ana man wahayi kai ko ba a maka wahayi a cikin ma wanda ake wahayi shine duk sama da su sune manzanni ulul azumi guda biyar shine shugabansu a cikinsu kuma shine kololuwa wannan shi za ka ba annabi matsayi amma ba ka je ka kawo wani magana ta daban ba manzo sallam cikin buhari da muslim hadisi ingantacce ya zo yake cewa amma wato amma ana fa asumu wa afdir wa aqumu wa anam wa kulun اللحم أو تروار وتزوج النساء وما رغب عن سنتي فليس مني eh manzo sallallahu ya ce ni wannan magana ya faɗe ta ne lokacin da wasu sahabbai guda uku suka ce suka zo suka ɗau wani rikici suka raina su ibada da suke wani ya ce shi bai ƙara bacci kullum da dare sai kiyamul wani ya ce shi bai ƙara aure dan auren ma zai shagaltar da shi wani ya ce bai ƙara ci da rana kullum azumi annabi ya ji nan ya maza maza ya ce ni da na fi ku jin tsoron Allah na fi ku sanin Allah na fi ku jin tsoronsa amma ina me ina azumi kuma ina sha annabi yakan yi azumi na nafila kuma yakan sha wani bin ma yakan ba azumi a ce har ma ko baya yi ne wani bin kuma ya rika yi sannan ya ce ina tsayuwar dare yamun laili kuma ina bacci Shi ne ma take wajibi a gare shi ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalilan nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zida alayhi wa rattil al-qur'ana tartila yace sannan ina cin nama sannan ina kuma auren mata wanda ya kyamar sunna ta ta aure falaisa minni ba shi tare da ni ya yan uwa ashe kaga maganar cewa suna tuhumar shi da aure to kafinsa annabawa duka sun yi kun gane da kyau kuma sannan ga abin da aka gaya mana a wannan aya kenan tana nuna mana ashe aure suna ce ta manzanni samun zuri'a suna ce ta manzanni ka zauna ka ce za ka zama kamar fasto su ma fastocin ai ƙarya suke ya yin aure ko mata ɗaya kuma ya koma ya ta danne matan mutane ba ka ake samun su bane wai wai wai sa albarka wace albarka za ka sa kaje kayi saramu abinda suke kenan shi ya gangaro cikin musulunci sai a ce za a je a kai shehi zai sa albarka zai waye da haka ake wannan kazantar amma alhamdulillah yanzu ana ta karatu na ga da wahala wani matashi ya aure saboda biye shi da shehi ya ce zai kai mai matar shi yanzu ina jin da an kakkaɓe wannan wannan da kazantar ko saboda karatu da ake ta yi to Allah ya sa mu gane kamar an nuna man lokaci a ayar ba mu gama sharhin waccan ba sai mu tsaya nan ko amma kana da rasulin din nan sai mu tashi insha Allah sai mu karasa shi abin da makaranta daidai Allah ya mana tare a aladan abin da kuma ne kuskure Allah ya gafarta akwai wata da ta rubuto ko tambaya ce ko mai ita dai bayani take wai da mijinta suna zauna lafiya kuma daga baya sai da ya wata sai watan ta kamar ita ganin ta ta shiga tsakaninsu kamar an sihiri ya zama baya kula ita wacce ce wannan ta kadar da 'ya'yanta duka sai abinda da waccan ɗin ta ce shi yake yi har mahaifansa ma bai jin maganar su sai ta da wannan mata to yanzu ita ba ta wata addu'a da za ta yi ko ta sami magani na wannan waraka ko kuma a yi mata dai addu'a Allah ya yi mashi shirye da shi to ina ga na farko dai irin shi wannan tambayar tana da abin da take ne tana da kamar likita ne kawai dan ka faɗi haka akwai buƙatar bincike isar da mata ta zo ta faɗi matsala tsakaninta da mijinta irin wannan to gaskiya ba da wata fatawa dama ita ba fatawa ce ba addu'a ne da ke nema sai mu ce in abin da take faɗi haka ne Allah ya yi ma wannan miji nata ya sa ya dawo zama adali tsakaninsa da matansa idan abin da ta faɗi ne amma irin wannan magana ita tana buƙatar kamar yadda likita zai zo sai ya binciki cuta tana zaune da mijinta da abokiyar zamanta ba a san me ya sabbaba hakan ba ko ita amarya ce da ta zo ta rungumai tana ta tarere shi tana ta kyautata mai ita kuma kila zafin kishi ta jingine shi shi ma ya jingine ta ka gani ba za a iya ganiya ba dole sai an zauna da ita an fahimci matsalar domin akwai wannan matsalar da take ta faruwa mata sun sa ma kansu kishi mijinsu ba zai karo aure ba da ya karo ita amare da take ta waye ta zo ta wanke mai ta kalma ta mai wanki ta rika shafar shi tana mashi eh, me ake cewa tausa abinci iri-iri da sauransu duk abin da zai duk abin da za ta mai ji daɗi wanda bai sa wa shari'a ba ta ne mai ita kuma waccan zafin kishi tana ta daɗa kumbura tana daɗa nesa da kyautata mai ita kuma zuciya Allah ya da san wanda ya kyautata mata to zai ga in ba sa yana ƙara nesa da ita ita ma tana ƙara nesa da shi to irin wannan tana buƙata a zaunar da ita ita ma ta koyi abinda waccan ɗin take abubuwan da take mai na kyautata yake jin daɗi ke son ta ita ma ta zo ta riƙe yanzu mun san akwai wannan kisoshin ko da yawa wata da ta gane wannan kisisinar ita ma ta fara shikenan sai aka sami waraka wannan magana wai an mai magani ko an mata ko waye duk ba wani magani wa ya kamata wannan tambayar a mai da ita ga mai ita don Allah ta je ta bincika in ita ce da matsalar ta gyara in kuma abin da ta faɗi ne an mai magani an shiga tsakani to Allah ubangiji ya yaye mashi ya ba shi lafiya addu'a ko da ta ce ai azkar ne na safe na maraice.' da za ce ta yi Allah ubangiji ya tsare ta daga sharin masu shari duka wani sihiri falaki da nasu duk Allah yana tsare mutum daga wannan Allah kuma ya tsare al'umma gaba daya ina karanta daidai Allah ya mana tare a ladan abin da ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya wannan wata da muke ciki duk abin da ake samu Allah ka bamu na rahama na jin kai na yantawa duk alkhairan cikin wata na Allah ka sa da mu Allah ka shiri al'umman ka shiri matasan Allah ka buɗo hanyoyi na arziki na wadata na kunci duka Allah ka yaye Allah ka shirye da matasan Allah ka shirye da al'ummar mu zuwa daidai ka nuna mana daidai din ka ba mu ikon bin daidai ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin